Sashen Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja kan mitoci goma sha shida ashirin da da ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. zalika za a yi sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalala jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo kuma su gana. An sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Yali kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da batun APC na rabon mukaman jam'iyyar da nuna ba gaskiya bane. Taron majalisar manoma a Neja don noman zamani, fadakarwar 'yan jarida mata kan corona da magaram, hakanan muna dauke da shirin yanayi da muhalli da shirin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Kafin mu kawo duk waɗannan a dakaci labarun duniya. babban masanin cututtuka masu yaduwa na amurka ya faɗa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar a jiya talata cewar ya damu matuƙa game da yawan karuwar cutar coronavirus a ƙasar kuma ya nuna kyakkyawar fatan tare da yin taka tsantsan a kalamansa kan cewa za a iya samun allurar rigakafin cutar nan gaba babu tabbacin cewa za a samu ingantaccen maganin rigakafi amma muna masu kaffa-kaffa wajen cewa akalla za a samu ingantaccen magani nan da lokacin hunturu da farkon zangon shekara mai zuwa cewar shugaban cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa na amurka dr anthony fauci yayin da yake jawabi a gaban kwamitin harkokin lafiya da ilimi da kwadago na majalisar dattawan amurka fauci ya kuma yi gargadin cewa har yanzu ba a samu damar shawo kan cutar ba a yanzu muna samun sabbin masu kamuwa da cutar dubu arba'in a rana ba zan yi mamaki ba idan aka zarce dubu dubu ɗari a rana idan ba a yi a hankali ba saboda haka na cikin damuwa kwarai da gaske in ji shi kwamitin ya gudanar da sauraron bahasi mai taken covid-19 halin da ake ciki kan yadda za a koma bakin aiki da kuma buɗe makarantu yayin da akalla jihohi talatin ke samun karuwan masu harbuwa da cutar ta coronavirus yayin da makarantu ke shirin sake buɗewa a watan agusta da satumba fauci ya ce mai yiwuwa ba za a samu allurar rigakafi ba zuwa lokacin. Wani bincike da makarantar King's College da ke London ta gudanar ya gano cewa mutanen da ke ziyartar shafukan sada zumunta na Facebook da Twitter domin neman labarai sun fi fadawa hadarin yarda da ikirarin da wasu ke yi cewa annobar cutar coronavirus manakisa ce aka shirya. Rahoton binciken ya nuna cewa rukunin irin waɗannan mutanen sun fi yin buris da saƙonnin da gwamnati gwamnati ke fitarwa da ke kira ga jama'a su bi matakan kariya a yayin wannan annoba. Binciken har ila yau ya gano cewa mutanen su ne za su fi saurin taka dokokin kulle da aka saka domin dakile yaduwar cutar ta COVID-19. A farkon watan nan aka wallafa wannan bincike a mujallar Psychological Medicine da ke duba batutuwa da suka shafi yadda ɗan adam ke tunani. Masu binciken na King's College tare da haɗin gwiwar wani kamfani mai binciken jin ra'ayin jama'a da ake kira Ipsos Mori sun duba manakisoshin da ake ta yayatawa yayin wannan annoba. Fitacciya daga cikinsu ita ce wadda wasu ke yama maɗiɗin cewa fasahar sadarwar wayar salula ta 5G ita ce ta haddasa wannan annoba. A 'yan makonnin da suka gabata an ga yadda wasu suka kakkarya turakun kamfanonin da ke samar da wannan fasaha ta 5G a sassan Birtaniya. Abinda da ya sa 'yan sandan london suka ce na da nasaba da amincewar da wasu suka yi cewa fasahar ita ce ta haifar da wannan cuta ta coronavirus da ke shafar numfashi sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya tsawaita takunkumin sayan makamai da aka saka wa iran wanda wa'adinsa ke shirin karewa a watan oktoba yayin wata tattaunawa da kwamitin ta bidiyo a jiya talata wacce ake yi sau biyu a shekara domin duba matsayar da aka cimma a kan yarjejeniyar nukiliyar iran da aka samar a shekarar 2015 ya ce sabunta takunkumin zai tursasa hukumomin Tehran su shiga taitayin su A cewar sakataren al'ummar ƙasar ta Iran sun jima suna wahala suna kuma so hukumomin ƙasar su daidaita tafiyar su A watan Mayun shekarar 2018 shugaba Donald Trump ya janye Amurka daga cikin yarjejeniyar wacce ake kira GCPOA a takaice ya kuma maido da takunkuman da Amurka ta saka wa Iran. waɗanda aka janye su ƙarƙashin yarjejeniyar a matsayin martani ga wannan mataki na shugaba trump iran ɗin ta fara ɗaukan wasu jerin matakai na ganin ta cimma muradinta na bunƙasa harkokin nukiliyarta Sarki Filipe na kasar Belgium ya nuna takaicinsa kan shekara 75 da kasarsa ta yi tana mulkar jamhuriyar demokradiyyar Congo. Mulkin da Belgium ɗin ta samu damar wawure arzikin kasar. Sarki Filipe ya yi waɗannan kalaman ne a jiya talata yayin da kasar ta Congo ke bikin cika shekara 60 da samun 'yancin kai. Cikin wata sanarwa da ya aika wa shugaban jamhuriyar demokradiyyar Congo Philip Tshisekedi sarki filipe ya ce ina mai nadama bisa irin musgunawar da aka muku a baya wacce ake fama muku ita a irin abubuwan da ke faruwa a wannan zamani ita dai wannan sanarwa ta kasance haƙuri na baya-bayan nan da sarkin belgium da ke kan karagan mulkin ya bayar a wata sanarwa da ya aikawa kamfanin dillancin labaran afp Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Muryar Amurka ake sauraro a wannan shiri na musamman. Jami'an jam'iyyar APC a Najeriya sun musanta bayanin cewa tuni ya sun raba mukamai shiya-shiya don babban taron jam'iyyar nan da wata shida wato watan Disamba. Musantawa ta biyo bayan labarin hakan ne da aka yayata a kafafen labarun yanar gizo. mataimakin kakakin jam'iyyar na baya yakini na bena ya ce sam labarin ba gaskiya ba ne don ba a zo lokacin fitar da jerin mukaman da shiyoyin ba hakanan shi ma tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar na arewa maso gabas comrade mustapha salihu a zantawarsa da sale shehu ashaka ya zayyana waɗanda suka fitar da labarin da masu neman haddasa husuma yan riga malam masallaci ne kawai suka rubuta domin su dan watsa labaru na karya na jita-jita a yanzu wannan kwamiti a jiya ma tukuna aka rantsar da ita aka yi na gwajin kwamiti din jiya ne aka yi a jiya ne tsohon ciyaman da ya shuɗe wato victor gado ya handing over da ni kai na muka yi handing over wa sabbin kwamiti da suka zo na farko abin da ke farko a gaban su kuma ba maganar zo ne bane maganar sasantawa ne sai sun bi tattaban jam'iyya gaba daya founding fathers na jam'iyya gaba daya an bi sun samu shawarwari wanda aka bata masa an bashi guri an yi wannan gyaran na farko kuma kafin a zuwa duba me ake ciki a kananan hukumomi me ake ciki a gundumomi me ake ciki a jihohi su ma a gyara kafin a zuwa maganan eh, national convention da maganan zoni maganan zoni kuma ba abu ne wanda yake sai an yi wata ma na maganan zoni shi kadai so duk wanda ya fitar maka da zonin yanzu kawai ya fitar ne domin ya dan samu attention kuma ya tada hankalin mutane daman wasu aikin su kenan su ne wanda muke kira a turanci crisis entrepreneurs suna nan suna yawo a gari yanzu a tuna bayan rushe shugabannin gudanarwa na jam'iyyar da kwamitin zartar rasu karkashin shugaba buhari ya yi a naɗa gwamnan yobe mai malabu ne ya jagoranci kwamitin shirya babban taro don zaben sabbin shugabanni Amina jihar ne da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana rahoto kan wani taro na musamman na bunƙasa noman zamani. Majalisar Manoman Najeriya ta gudanar da wani babban taron ta Amina fadar gwamnatin jihar Niger. Taron dai wanda ya samu halartar manyan shehunan malaman aikin noma daga manyan jami'o'i na Najeriya. ya mai hankali ne akan yadda manoman za su yi amfani da dabarun gwamnati domin bunƙasa sha'anin noman a zamanance mahalarta wannan taro dai su nuna gamsuwa da yadda wasu jihohi kamar irin su niger da cross river game da matakan da suke ɗauka na tabbatar da bunƙasuwar aikin noman a jihohin nasu kamar yadda farfesan noma daga jami'ar ibadan farfesa muhammad kuta Yahaya ya yi ƙarin bayani. Number one a cikin jihohi Najeriya da suke wannan budin anyan karkara wannan an fara abun wajen shekara shida bakwai da ya wuce kuma yanzu abu ya kai matsayi kowane fanni Niger nake number one. Gwamnan Cross River Professor Benayade ya yi wani rawan gani da duk duniya suna alfahari da shi. a cikin jihohi saboda mai ya tashi ya sa noma gaba cewa an yanta tara tattalin arziki shine green economy yanzu a je a bi gona so ya yada ma'aikata na koko wanda za a mai da shi chocolate gwamnatin jihar Niger dai ta nuna gamsuwa da irin shawarwarin da shehunan malaman jami'ar akan aikin noma suka bayar a wajen wannan taro in ji kwamishinan kula da dabbobi da gandun daji a jihar Niger Alhaji Haruna Nuhu Doku. Muhimman abubuwa da ake tattauna ya hada da yadda za mu karfafa ma manomanmu noma na zamani. Yadda za mu karfafa ma ita ma gwamnati ta karfafa ma noma na zamani ya kamata ta nemi kwararrun ma'aikata. Shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma a jihar Niger Alhaji Shehu Yusuf Galadiman Kwantagora ya ce tabbas za su haɗa kai da gwamnati wajen bunkasa noman. To amma fa suna buƙatar buƙatar a samar masu da kayan gudanar da noman na zamani kuma a sauƙaƙe. To kaga idan za a samu wani hanyoyi masu sauƙi da za a yi noma da yawa akwai kamar tractor haka ka gani ƙaramin manomi ba nashi ba ne to amma haka akwai abin da muke cewa kamar power tiller kananan tractor shi wanda suke kanana ne to su da muhimmanci irin wannan sai ga yan manomi ko manoma suna suna wuri kusa suna haɗa su sai shi. duk da yake dai an gudanar da wannan taro a daidai lokacin da dubban manoma a yankunan karkara na arewacin najeriya ke fuskantar kalubalen tsaron 'yan bindiga To amma masu nazari sun ce gudanar da taron na da fa'ida matuƙa musamman ta fuskar samar da sahihan hanyoyin bunƙasa noman. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. shi ka Mustapha da sauran ma'abota muryar Amurka don majiya kwakwara ta labaru daga tushe. a da magaramta jamhuriyar Nijar, rashin kungiyar 'yan jarida mata na Afirka ya yi taron faɗakarwa ne kan kare kai daga annobar coronavirus a tsakanin malaman sakandare. Burin kungiyar na APAC dai shine na ta kama ma gwamnati a yaki wannan cuta ta coronavirus. Hadiza Hima ita ce shugabar APAC reshen jihar da magaran ta yi bayani kamar haka. wanda ya kama muna muka gudanar da wannan aiki shine majalisar mashawarta na nan da magaram ta tallafa muna da kuɗi kuma ta ba mu kayan aiki kamar irin wannan na wanke hannu da takunkumi ta tallafa mun da shi akwai darakta na kiwon lahiya shi ma ya zo shi da kanshi ya zo ya bada darasu ya wayar da mushanni da wannan 'yan kungiyoyin a fakai biskan wannan cuta ta covid-19 wakilin daraktan ilimi shi ma da tasu ma'aikatan ita ma ta tallafa muna da abun wanke hannu kuma da takunkumi wanda za mu gama mu ba wa'annan mushanni in suka tahi lakwal in su za su raba ma sauran mushanni kuma hallo yanda za su yi su waye ma sauran mushanni kai. Abdu Tuzuku magatakarda na shugaban majalisar mashawartan na da'irar da magaran ya yi bayani kamar haka. Yawa fatan mu da cewar na tsamani in lissafi za a yi mu na dai a cikin jihar nan ta da magaran za a samu dubannai wanda suke aiki na biyu to ba a iya kiran kowa a lokaci guda shine yasa aka kirayi Eh, wa'ansu daga cikinsu su zo su shi ne muke cewa formation de formateur su zo su ɗauki horo wanda horon da su kuma Allah ya ɗora musu yaunin su koma su masu hori inda Allah ya sa su zo ba tunda ba za a iya ɗaukan kowa lokaci guda ba a kawo shi kenan fatan mu in sun ɗauki wannan horo su yi ƙoƙari su isar ga sauran abokansu mushina kuma ga yara yadda aka ɗauki an gajaman in za a rika wayewa mutane kai sai mu ce Allah saka da haira saboda kun san kungiya ce wadda muke da convention da ita da conseil regional da apac mun yi sinyan convention kamar irin wannan abubuwa ya samu yarjejeniya yawa kamar irin wannan abu ya samu za mu zo mu zamna ga sharan da zaka kama mini ga sharan da zaka kama duka ko buri guda ne muke a tsayi kasar mu Nijar ta zamana lafiya kuma Allah ba ta lafiya Habu Mudi shi ya wakilci daraktan ilimi na jihar da magaran ya ce horon ya zo daidai a lokacin shi eh ba kuma bane wanda yake muhimmanci a cikin abin shine kamar harkar sensibilisation to yau mun eh, waye kai mun gode musu da suka tuna da wannan asaman eh, secondaire masu kula da harkar yan na cg da lise saboda nan ne muka gani matsalar ta yawa a yanzu ita wannan cuta Eh, ta wace ne a duniya kuma inda kamar lakwal matattar yara inda za gani muna da tabalsama da za samu kamar dalibi dubu uku zuwa dubu hudu kenan da suka yi wannan tunani suka ce za su tattaro sai eje sai eje mushinan su su zauna a basu horo na musamman in suka samu wannan horon nake ganin su ma in suka je za su faɗakar da abokansu mushina lakwal. ita kuwa absatu sa'adu malamar makaranta ce cewa ta yi su da suke ƙauye horon ya yi musu daɗi. na absatu sa'adu amadu madan in mata ce da svt a soya ons babban tarki ba cikin gari ba lakwal in take babban tarki a ƙauyuka ne take tunda ta wannan hanya ce zamu mu je mu wayar da kan yara na canga domin ko su har yanzu suna hangen wani abu daban a cikin wannan cutar din da akwai yaran da babu su ma iya zauwa lakwat suna cewa wai saboda wannan ciwo saboda wannan ciwo ko kuma sun duba mata suke ma babu wanga ciwon amma yanzu da wannan aiki wanga horar da aka mana zan mu je mu wayar musu da kai tamar abari muryar amurka daga da magana a jamhuriyar niger kana shafa ana sauraron wannan shirin na musamman ne daga muryar amurka a shakata da wannan yayi na shirin yanayi da muhalli. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da hanti kuma barkanku da kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. cikin shirin namu a yau za mu ji dalilan da ya sa masana ke cewa cutar coronavirus na saurin yaduwa inda akwai cunkoso kana za mu ji yadda ita annobar ta covid-19 ta shafi yanayi kamar dai a makon jiya muna tare da farfesa adam idris tanko masani kuma malami a jami'ar bayero da ke kano a najeriya da kuma farfesa aliyu jauro shugaban hukumar tsarawa da tabbatar da bin doka a fannin muhalli ta najeriya wato nasriya To farfesa wai shin ta yaya cunkoson mutane ke taimakawa wajen yaduwar cutar coronavirus? Batun cewa cutar corona na da saurin yaduwa a wajen da ake da cunkoso wannan babu shakka idan an lura bayani da muka yi na baya ita corona tunda kwayar cuta ce wanda kai ba ganin ta kake ba amma dai ka san nan kamar yadda baka ganin iska ma kana shaka to haka ita ma take yawo haka take jikin duk wani guri da zaka taba haka take duk inda zaka zauna so idan har aka samu cunkoso tabbas za ka ɗauka daga jikin wani za ka ɗauka daga gurin da ya taba za ka ɗauka daga gurin da abin da ya faɗa za ka ɗauka abin da ya ci za ka ɗauka abin da ya sha in dai akwai cunkoso a gurin yawan cunkoso zai sa yawan mutanen da za a samu to shi sa ake kokarin mutane su rarrabu ko da wajen zama bai kamata a ce an zazzauna inda za a har harhaɗa jiki ba mutane suna ganin yadda ake shiga kasuwanni suna ganin yadda ake shiga wajen harkar kallon balo har ah, wajen masana'antunmu da ayyuka da makarantu da masallatai da masu shiga coci-coci duka an saboda cuɗanya da ake da samun eh, cunkoso a gurin ana ganin cewa wannan an samar da yanayin da tabbas cutar corona zai yadu a jikin mutane. A nasa bangaren kuma, Farfesa Aliyu Joro ya yi bayani ne kan yadda annobar ta shafi yanayi. kwarai da gaske kullen corona wanda ake kira lockdown yanayi ne wanda ya shafi muhalli ta bangare biyu ya amfane shi ta bangare daya ta bangare daya kuma za mu ce ya cutar da shi in muka duba yanayin al'amura na dan adam kowa da garin allah ya waye yana fita ya tafi harkoki ana neman abun da za a samu bakin salati to yawanci hanyar tafiyan nan shine hawa mashina motoci jiragen kasa wasu ma sukan tafi kasashen waje a jiragen sama to duk yawanci ilhahirin wayan abubuwan hawa suna amfani da man fetur to shi man fetur din nan in ya kone yana fidda hayaki wanda yake gurbatacce to wannan gurbatan yana shafan yanayi cikin yadda yake shafa shi yake jawo ɗumaman yanayi da sauransu sannan kuma yawanci wannan abubuwan hawa suna ƙara sosai in aka hau su to wannan ƙaran shi ma yana cutar da muhalli yakan jawo ɗan adam ya sa masa ciwon kai wasu ma yakan jawo musu hawan jini to saboda wannan zama a gida da ake yi babu wannan amfani da wayannan abubuwan hawa to akwai ma'aikatu masu kere-kere masu haɗe-haɗe duka su ma yawancinsu sun daina ayyuka ko kuma sun rage aikin da suke yi sosai su ma suna ɗaya daga cikin masu gurɓata su iskan wasu su ma suka haɗe-haɗe sauran ruwansu wanda yake gurɓace da waɗansu sinadarai sukan sake wannan sinadarin cikin waɗansu ruwa tafkuna koguna to saboda rashin aikin nan da ba sa yi ya jawo wayannan koguna da tafkuna sun zamana ba za su samu wannan gurɓataccen ruwan ba kun ga duka wannan hanya ne da ya taimaka muhalli to inda kuma ya cutar da muhalli za mu ce shine akwai wasu ayyuka wanda da ake yin su amma saboda wannan kulle ya zama na ba za a fita a yi ba kamar aiki na baban bola yadda za a je a tattara shara a je a sake amfani da shi wato circular economy to wannan ya rage wannan aikin sosai sannan akwai nau'uka na shara wanda wannan kullen ya jawo wannan sharan ya karu kamar yawanci sun mutu ya je sayan abinci ba zai zauna ba sai dai a sa masa ko a roba ko a leda to a dalilin haka sharan nan ya karu sannan akwai amfani da abubuwa don kare jiki daga wannan cuta na corona su noxmas wanda ake rufe hanci da kuma su hand gloves su a safan hannu da shi kansa riga da ake sa to da mutane suna amfani da shi koyaushe za su fita sannan akwai waɗanda masu aiki a gidan shan magani na maganin corona suna amfani da su saboda haka an samu ƙarin irin wannan nau'in shara wanda ya zama na zai cutar da muhalli wayannan duka in ka dube su za ka ga wannan ya cutar wannan kuma ya amfanar so me zai faru in an dawo. Za ku sani idan kun kasance da mu a makon gobe. A nan za mu ja labulan shirin a yau. A madadin dukkanin abokan aiki na da ma bakin namu, Farfesa Adamu Idris Danko da Farfesa Aliyu Jauro sai wacce ta daidaita mana sauti. Julie Leathers Gresham ni Aisha Ma'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam. Masu sauraron muryar Amurka a irin wannan rana awal garba kan kawo mana sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. na wannan makon ne da jaridar ta kasar jamhuriyar kamaru an da farkon shafin ta ke cewa wajen kasar kamaru ta kafa wata kwamiti ta musamman domin duba waɗansu manyan kasar kasancewar tana kokarin yi musu ma jaridar leju kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ita ma ta hango mana cewar gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka da kasar kamaru ta je kokarin tarbar manyan bakin kasashen nahiyar afirka ga dukkan alamu dai hukumar kwallon kafa wata ke da headquarters ta a can kasar masar tana nema ta janye wa kasar ta jamhuriyar kamaru shirye-shiryen gasar a shekarar 2021 da cewar kasar kamaru ta kammala gina na filayen wasannin ta guda shida jaridar lamisaje kuma ta kasar kamaru ta ce akwai matsalar tsaro a birnin tarayya yawunde ba da gwamnatin kasar an aka samu fashewar waɗansu abubuwa guda biyu amma ana alakanta fashewar dai ga 'yan adawar ƙasar jamhuriyar kamaru waɗanda ba sa buƙatar gwamnatin shugaba biya da cigaba da gudanar da harkokinta a faɗin ƙasar jamhuriyar kamaru jaridan La Republic kuma ta kasar Kamaru ta ce ana rikirin cewar minista tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Musa Joseph Beti Asumo ya kwashe waɗansu makudan kuɗaɗe wanda yake gina waɗansu makamakan gidaje a birnin Yaounde. Jaridar kamaru tribune kuma ta gaya mana cewar mahukuntan kasashe guda biyu kasar kamaru da kasar equatorial guinea ta bangaren diplomasiya sun gudanar da waɗansu tarurrukan a birnin yawon ke baraka da ke tsakanin kasashen guda biyu kasancewa an yi zaman ɗanɗa a waɗansu watanni can baya amma yanzu gwamnatin kasashen sun kammala zaman su da suka yi na kwanaki uku Allah yanzu haka suka sasanta rikicin da ke faruwa jaridar dison kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ta ce tawagar ayar motocin da suke kaiwa al'umman bangaren jihohin ingilishi guda biyu kayayyakin agaji yanzu dai masu dauke da bindiga sun kona motocin amma sun haɗu da fishin jama'an tsaro na kasar jamhuriyar kamaru anda suka yi dauki baɗi a tsakanin su jaridar dusahel kuma ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru ta hango mana cewar a birnin maro ambaliyar ruwa ya rusa gidaje masu ɗimbin yawa bayan wani ruwan sama da aka yi kamar da bakin kwarya za mu kammala shi da namu na wannan makon ne da jaridar informatin da ta labarta mana cewar kotun masu yi wa tattalin arzikin kasar jamhuriyar kamaru zaman kasa ta operation dafarge ta kasar kamaru ta ce za ta fara binciken tsohon ministan ruwan sha na kasar kamaru da hasken wutar lantarki a tanganaku na shari'a bayan ya kwashe sama da shekaru uku a gidan yarin da ke birnin ya yawun domin ana tuhumarsa ne da sama da faɗi da makudan kudaden kasar ta jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru yanzu kuma sai sharhin da ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka duk abin da ke da kyau ga asiya yana da kyau ga amurka in ji gloria steele babbar mataimakiyar shugaban gudanarwa a sashen da ke kula da harkokin asiya a hukumar raya kasashe masu tasowa ta amurka wato USAID yayin wata hira da aka yi da ita a kwanan nan inda ta kara da cewa manufar mu a Asiya ita ce a taimaka musu su samu wadata 'yanci su kuma samu dogaro da kai. A cewar Sting hukumar ta USAID ta yi nasarar taimakawa Vietnam wajen inganta gogayyar da take yi da takwarorinta ta hanyar ƙara nuna gaskiya da kuma faɗaɗa ayyukan kasuwanci a ƙasar. Vietnam is now one of the highest growing countries from an economic perspective in the region. Yanzu Vietnam na ɗaya daga cikin ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki a wannan yankin. Sun nuna ƙwazo a gogayar da suke yi a ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin duniya ta WEF a wannan yankin, wanda hakan ya yi tasiri wajen kyautata rayuwar al'ummar ƙasar. tare da samar da kasuwanni ga Amurka. Uh, as well as markets for the US. A Indonesia, hukumar ta USAID ta taka muhimmiyar rawa a bunƙasa fannin makamashin ƙasar a cewar mataimakiyar shugaba Steele. We have been working with Indonesia, particularly Muna aiki tare da Indonesia musamman ma a fannin samar da makamashi kuma sun himmatu wajen ganin sun bunƙasa harkokin samar da makamashi a zamanance abinda ya ba 'yan ƙasar damar gudanar da ƙwararren harkokin kasuwanci a cikin gida da kuma damar da ya ba Amurkawa wajen zuba hannayen jari. A Philippines, USAID ta tallafa wajen saka hannayen jari jari don bunƙasa fannin hada-hadar banki ta hanyar amfani da wayar salula abinda ya ba mutanen da ba sa iya kaiwa ga banki damar sarrafa su ta hanyar amfani da wannan fasaha har ila yau hakan ya buɗe wata ƙofa ta biyan kuɗaɗe ta kafar yanar gizo ba wai kawai don harkokin kasuwanci ba har ma da gudanar da ayyukan more rayuwa ga waɗanda ba su da ƙarfi da waɗanda ba a damawa da su a ƙasar hukumar usaid za ta ci gaba da taimakawa kasashen asiya su samu karfin dogaro da kansu saboda a samu musu saka hannayen jari a fannin kamfanoni masu zaman kansu babban mataimakiyar shugaban gudanarwa still ta ce usaid na shirin yin aiki tare da gwamnatoci don su tsara manufofinsu ta yadda za su iya tafiya kafada da kafada da fannin kamfanoni masu zaman kansu ta yadda za su shiga a dama da su ba tare da kowa ya cutu ba sharhi kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka wannan muka kawo karshen shirin na musamman daga ofishin muryar amurka na abuja nasiru adamu elika da na gabatar nake cewa wasu